صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام yan uwa musulmi mu ne muku barka da wannan marice na asabar wanda yake a yau 26 ga watan da 25 eh, ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama 434 wanda ya daidai da uku ga watan august hijira 2013 miladiya muna wannan masallaci na abu huraira a cikin birnin sokoto a shiyar folo club inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya ga aya ta 35 za mu tashi aya ta 36 wadda ke a cikinta za ta nuna mana daga irin makirce-makircen da makiya addini ke don fada da musulunci mun faɗi wasu wato makirce su da ya gabata ga cikin wani nan tafi wanda ba mu karanta ba allah ce inan lazi na kafaru إن الذين كفروا ينفقون أموالهم سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فينظر جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون to mun san dai wannan sura a cikin ta tana suranta mana yakin badar kuma da abubuwan da aka yi a ciki kuma karatun da ya gabata ya nuna yadda aka yi yakin Allah subhanahu ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama nasara da sauran sahabbansa kuma har an kashe mutane da yawa a cikin shugabannin kafirai da abin nan na ƙurayshawa to bayan sun dawo gida wato sun dawo makka wannan abin sai ya so samu su rayuwa domin sun ga da yawa wani ya rasa uba wani ya rasa uwa wani ya rasa wane ne a cikin wannan to sai suka yi kuwa cewa ya kamata a tara kuɗi don a yaƙi annabi sallallahu alaihi a yaƙi muhammad a ɗauku fansar abin da ya yi to wannan shine allah yake bayyana wa annabi sallallahu alaihi cewa innal ladzina kafaru haƙiƙa an sun kafirta yunfiquna amwalahum za su ciyar da dukiyoyinsu wato za ce abin nan dukiyoyinsu li saddu an sabilillah don su kange daga hanyar Allah wato su hana ma addini abin nan watsuwa ko su kange ka daga watsawar wannan addini ko da'awa to Allah ya ce fasa yin fi ha, amma da sannu za su ciyar da wannan dukiya tasu wato za su ci ta don tunanin wannan bukatar za ta biya sun mata kuna alaihim hasaratan amma sai ta zamo hasara gare su wato domin ba za su samu nasara ba sun ya gulabuna sannan kuma a rinjaye su nan cikin duniya musulunci ya ɗaukaka suna kallonsa waton ba su iya da za su yi da shi waton kamar inda Allah ke cewa ga wata aya kataballahu al-aghlibanna anna wa rusuli na rubuta na wajabta a kai na cewa da ni da abin nan manzanni na lalle za mu rinjaya to kuma wannan haka addini yake duk yadda ka ce da dukiya don a kashe shi ko a dakushe shi ko a hana mishi watsuwa ko a hana a saurare shi to wannan ba zai ko ina ba Allah zai bata wannan shirin kuma wannan ce da dukiyar ta da makiya addini ke yi nan nasan a ya nuna mana cewa za su yi ta yi ne ba wai sun yi ya ƙare ba ne don a wancan lokacin har zuwa yau har gobe kuma har jibi har koyaushe to makiya addini za su ta ci da dukiyoyinsu don su kange addini daga watsuwa ko ta hanyar kirkirowa da tsare-tsare wanda ke kishiyoyin addini kamar yadda aka kirkiro da demokuraɗiyya domin demokuraɗiyya kishiyar musulunci ce ko wace doka ta demokuraɗiyya sai an debi abin da musulunci ya halatta sai demokuraɗiyya ta haramta shi abin da musulunci ya haramta sai demokuraɗiyya ta halatta shi wannan duk nau'i ne na ciyar da kuɗi haka ana kashe kuɗi masu yawa wajen kuma tsarin tattalin arziki abin na eh, capitalism eh, wannan irin tsarin nasu ga riba a bankuna riba a cikin ina duk komi dai abin da ke ba da kyawu an tara duk wannan yana ciki sannan akwai ɗaukar nauyin ƙungiyoyi na mahiyawan lokaci jahilan musulmi a hada da su ko kuma abin da ba su da kishin addinin su ko kuma masu son duniya duk a hada su don a watsa ta banna to shi ma wannan nau'in na ciyar da dukiya don don fada da musulunci ko a abin nan a cusa ma mutane cewa abin nan yancin ya mata kada su yi arme sai sun girma sai sun zaɓi ma kansu maza wato kahin su girma ɗin sun yi ciki baka san iyaka ba ana tusuwa wannan shine ma'anar Eh, ko kuma a ce a halattar da armin jinsi ba abin nan wayewa ce namiji a armin namiji mace ta armin mace ko kuma mace ma in tana so in ta ga dama ta armi dabba sai ta arma eh, a ƙasar sweden na taɓa ganin eh, wani wata ta armi kare kare ha kuma an taron arma musu armi wai wannan wai wayewa ce yanci ne ko na da yancin abin da yake so in ka ga dama kai to tsirara ba tuwa higatin ka yawa bisa godabi wannan daidai ne in ka abin nan uwaye an rena su iyakarka da da ɗa kawai in ka haife shi bai kai sha takwas ba da ka takwas shi kenan iyaka daga abin nan daga tarbiyyarka za ka ya ga dama ya zaɓi abin da yake so in ya ga dama ya zaɓi christianity ya zama in ya ga dama ya zaɓi wani addini yayi yi shi kenan akwai yancin addini ko hurriya ta, ta zama mutum da abin da yake son yayi yi to duk waɗannan faɗa ne da addini kuma faɗa ne da musulunci don a rage musulunci farjini a rage mishi ɗaukaka a rage mishi tsima ga idanun mutane a rage mai yaduwa domin yanzu da aka ce a halattar da armin jinsi namiji armin namiji ina magana haihuwa take mace ta armin mace ba ina magana haihuwa yake a ciki eh? waɗannan abubuwan da kuke gani duk faɗa ne da addini ba wai magana wai yanci ba ne ko wani abu su sun san ko don me suke yi su sun san don faɗa da addini suke yi haka nan kai ma ka ɗauke shi abin nan faɗa ne da addini ba wai maganar yanci bane ko maganar wayewa ko maganar demokuraɗiyya ko abin da ya ga dama wannan ba musulunci ba ne ba tsari ba ne ko tsarin na demokuraɗiyya ai bai cewa kowa shi abin da ya ga dama tun da amina ganin kasashen da ake demokuraɗiyya ana dokoki ko ba a yi ana hukuncin kisa wasu kasashe ko da Amerika akwai jihohin da ke hukuncin kisa to don mina ake zuwa a ce wai idan mutum ya lahi ko ya kashe wani ba za a kashe shi ba wai an yi hasara biyu to ni nan na ga abin nan akwai labari nan ban gani da idanuna ba zan amma anan sokoto ai wani ya kashe wani aka ɗarme shi gidan yari aka je wasu ka je suka yi abin nan belins aka dawo da shi radda aka dawo ya koma kashe wani aka koma kan mai aka shiga gidan yanzu zana na asko shi yana yawo to kage ba sai kashe wani gobe ba amma da an kashe shi da wannan zai faru to amma shikenan yanci ne ko in kaga dama aka kashe mutum ba ba a ma komai to duk waɗannan faɗa ne da addini za ka ga makiya musulunci na ta ci da kuɗin su ga wannan na duk abin da bai da amfani za ka ga ana kashe kuɗi gare shi mai yawa a kashe miliyoyin kuɗi to ba wai su manuhansu addinin nan kada ya ɗaukaka addinin nan kada ma a ji sunansa kuma wannan bancin alƙawalin Allah da ya yi cewa sai ya bayyana musulunci ko da mushrikai da kafirai da mujirmai da fasikai da azalumai ba su so to da yanzu musuluncin nan ko suna ne babu wannan shi ke gwada maka mu'ujiza ta musulunci Allah shi an riƙe da raguman addininsa bai sa shiga hannun kowa ba don da ya bar shiga hannayen mutane kamar da an ka bar addinin eh, abin nan taura. da linjila ga hannayen malamansu da an bar musulunci haka nan ga hannayen mutane yanzu babu ko magana su ya ɓace ga yawan ga karatun ga wane ne amma ga banza da su ma ake haɗawa ɗin akwai wani mutumin malamin misira wanda yana kare demokuraɗiyya a cikin littafinsa da ya rubuta ya ce ba wani tsari duniya wanda adda adalci da walwale matsaloli da sanin abin nan hanyoyin zaman lahiya kamar demokuraɗiyya ya ce kai ko da abubakar da umar annan sai sun yi demokuraɗiyya wannan musulmi ne yake ganin kansa to kai irin waɗannan musulmi ina zaka da su Allah ya sauƙaƙe Allah ya ce wallazina kafaru waɗannan da sun kafirta masu ciyar da kuɗinsu don a yi faɗa da addini Allah ce ila jahannama yuhsharun zuwa ga wata jahannama duk za mu kora su ranar alkiyama duk za mu tara su gaba ɗaya a gargada zuwa cikin wata jahannama Allah ya ce ya yi haka nan ne a nan duniya wato ya sanya wasu rashin kishin addini wasu kishin addini Allah ce liya mizallahu Allahul khabisa min at-tayyib don Allah ya tace a gane mummuna da mai kyau wato wannan abu da Allah ya yi da gangan ne ya yi shi ya sani cikin ilimin sani ya yayi wannan ne a samu abin nan musulmin kwarai a samu miyagun musulmi don a bambanta tun nan duniya a gane mugun mutum a gane a gane na kwarai ko kuma waton a gane wanda ar abin na ahalus sa'ada da ahalus shaqawa a gane wanda dan aljanna tun duniya a gane wanda dan wata tun duniya domin wanda ya rubuta littafi ya ce ko abubakar da umar annan sai sun yi demokuraɗiyya haka shi an gane inda yake yi an gane Khabis ne allah ya bambanta shi da mutane musulmi daban shi daban to ko yaushe allah na yin wannan ko kuma nan liya mizal khabisa min na don a gane aikin kwarai bayyane a gane masu taimakon addini mahaci da dukiyoyinsu don taimakon addini gina masallatai ya gyara masallatai ya taimakon marayu sadaka ga bayan Allah da basu da duk wannan don a gane mutanen kirki ne sannan a gane mutanen banza waɗanda ke ci da dukiyoyinsu ga banza su sai kwab ɗin ƙwallo su aza su sai kwab ɗin dambe su sai na sharu su sai na wane ne wannan shine aikin su kuro to wannan tun duniya a gane duk Allah ya yi wannan ne liya mizallahu allahu khabisa min at-tayyib Allah ya ce wa yaj'alul khabisa ba'dahu ala ba'din kuma don Allah ya sanya mugun abu a saman wani saman wani wato ya tara dumiya wuri guda abin nan balarabe mugun balarabe da mugun bature da mugun bahaushe da mugun bahillace da bagobiri duk a hada su wuri guda duk waɗanda an miyagu su zan wuri guda an tara su ranar alkiyama wato a tara su fayar komu Allah ya game su wuri guda jami'an dukkan su fa alahu ya jefa su fi jahannama a cikin wata jahannama don haka duk wanda an mugun mutum to wannan shine abin za a tara su guda nan lahira gungu za a yi musu kada ka ce wai ni ba larabe ne don abin nan alqur'ani ya zo da larabci don haka na hika sanin abin a'a in ka zan mugu to da kai da baturin da an mugu da bahaushen da an mugu duk wuri guda Allah zai tara ku Allah baya dibin wai harshen ka don kana ba larabe ko don kana ba hillaci ko kana wani abin na a'a Allah ya ce ah, ina fayar kuma hu jami'an ya tara su ri guda fa yaji alhu ya sanya shi fi jahannama a cikin wutar jahannama Allah ya ce ulaika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara wato sun yi hasarar duniya kuma sun yi hasara lahira ba su da rabo duniya ba su da rabo lahira Allah ka tsare mu daga zama cikin su to ci gaba kul قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا نعم. فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما أيوة. يعملون بصير وإن نعم المولى ونعم النصير to Allah ya ce kul ka ce lillazina kafaru ga waɗannan da sun kafirta mahaci da dukiyoyinsu don haɗa da addini don su murkushe addini kada a ji shi to kun ka ce lillazina kafaru ga wanda sun kafirta wato mahaci da dukiyoyinsu don hada da addini in yantaho idan sun ka kame kansu sun ka tuba sun ka bari ya gufar lahum wato za a gafarta musu makar salaf abin da ya gabata masu hada da addini kuma mahaci da dukiyoyinsu don hada da addini in sun ka tuba to Allah zai gafarta musu zunubansu ko kuma waɗanda suke sun kafirta masu adawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ko masu yaƙi ne ko yaƙin addininsa to idan suka tuba suka dawo cikin musulmi za a tahe da su ya lahum Allah zai gafarta gare su makar salaf abin da ya gabata amma Allah ya ce wa in ya udu idan suka komo ga halin su wato in suka komo ga hada da addini ko ce da dukiya don a hada da addini to faqat madad sunnatul awwalin su sani sunnan mutanen farko da ke gaban su ta shuɗi, wato ko shawa nan abin nan kusa ma an halaka su a wajen badar sun ci da dukiya sun tara mutane su turmuje musulunci allah ya abin nan ya halaka su ko kuma al'ummomin da sun gabata na annabawa su ma sun yi wannan don hada da addini allah ya halaka su haka duk kowa kai ce da dukiya ce don hada da addini to wannan shine karshen sa ba makawa zai halaka to allah ka tsare mu ah, wa qatiluhum ku wa qatiluhum allah ya ce ku yaƙe su masu hada da ku hatta la kuna fitnatun har yanzu babu fitina gaba ɗaya cikin ƙasa ta ƙare wato ku musulmi ku yaƙi masu faɗa da ku ku yaƙi kafirai har yanzu babu fitina gaba ɗaya ta ƙare kada ku zamna haka nan ku ake dagara ku ake eh, abin nan eh, eh, suka ku ba ku sukawa idan aka ran muku shikenan amma ku tashi kwattaba taɓa ku taba shi wa qatiluhum ku yaƙe shi hatta la kuna fitnatun har yanzu babu fitina to nan da Allah ya ce har ya zan babu fitina menene fitina anan malamai sun yi bayani da yawa game da wannan fitina wasu na cewa fitina na ashirk wal kufru shirki da kahirci ku yaƙi kafirai sai kahirci ya ƙare duniya ku yaƙe su sai shirki ya ƙare duniya ko da bai ƙare gaba ɗaya ba sai sun zan ƙasƙasce walaƙance ƙarƙashinku wannan ɗayan biyu ne ko su zama ƙasƙasce walaƙance ƙarƙashinku ko ku zan ƙasƙasce walaƙance ƙarƙashinsu ba na uku to ku zaɓi wanda kuma ya yafi muku wato har yanzu babu fitina ta kahirci duka ta tafi wannan kuma ita ce fassara wadda yake ayar ke nunawa a nan wato kenan ku yaƙe su har su zan kafirci ya ƙare gaba ɗaya babu shi idan bai ƙare duka ba to su biya jiziya su zamana ƙarƙashin mulkin ku su zamana ƙarƙashin ƙarfin ku da abin nan da kulawar ku a wani lokaci za ka ga ayoyin ƙur'ani sun zo suna magana wannan fitina amma ba magana shirki suke yi ba domin tana da ma'anoni da yawa eh, abin nan eh, abin nan kalma ce mushtarika ko ta hada ma'anoni da yawa kamar inda Allah ke cewa eh, abin nan um, innal ladzina fatalul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq kaga wannan nan azaba ce fitina nan azaba ne ba kafirci bane amma wannan aya da muka karanta ta nuna cewa ashirk nan da kufru shine fitina kamar ga ayar bakara inda Allah ke cewa wal fitnatu akbaru min al fitan wato fitina kahirci ta himu ne bisa ga kisa don haka nan gwamma kisa kuma mutum ya rasa ransa da ya zan kafiri gwamma a kashe shi da ya zama na karkashin abin nan dannewa ta ta kafirci a wani lokaci wannan kalma za ta zo amma tana nunawar jarabawa al-imtihan wato a jaraba mutum kamar abin nan inda Allah ke cewa ahasiban nasu an yaqulu an yaqulu amanna wa hum la nun shin mutane suna zaton kurum su ce mun yi imani ba da jarabe su ba kaga wannan fitnan jarabawa nuna a fitina ta nuna jarabawa to amma mahi yawa ko galiban ita wannan kalma ta fitina ta hi abu kowa ne ga abin nan musibobi masu faruwa na zamani al masaid ko kuma al-uqubat na duniya ko ad bacewa hitinoni duk irin waɗannan al'ismu zunubi duk ana fassara da fitina da haka nan wannan yana yi washe ɗauki ma'ana wadda ba wannan ba wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ku yaƙe su har yanzu babu kowane irin nau'i na fitina nau'in kafirci ya shiga nau'in zalunci ya shiga nau'in fasikanci ya shiga don haka ganin shari'a musulunci duk tana faɗa da waɗannan abubuwa tana hana kafirci tana hana zalunci tsakanin shugabanni da tsakanin mutane wasu wasu tana hana fasici ta kashe gidan giya ta kashe gidan caca ta kashe gidan wane ne duka duk wannan yakan ɗauka sannan tana tsarewa hankula mutane daga abin da zai haukata su domin ita ma fitina kamar nau'i ne na hauka duk abin da zai sanya mutum ya haukace za a kange shi daga rai a hana mai shan kwaya a hana mai shan daga a hana mai shan totalin a hana mai shan eh, bulu eh, duk abin da ake sha dai kai ya tabo to shari'a za ta yi kokari ta hana ta kange mutane kasu sha waɗannan abubuwa to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai a cikin sunnarsa wato ya bayyana muna hadarin wannan fitina kuma ba ta kahirci ba kowace irin fitina fitinar kahirci fitinar zalunci fitinar fasikanci duk annabi ya bayyana muna ta kuma abu ce wadda an mai haɗari sosai kuma ya bayyana mana cewa a ƙarshen lokaci waɗannan fitinonin za su yawa don haka in allah ma ya zawancin rai ya bayyana a lokacinsa za su ga fitinoni da yawa fitina ta kahirci ta yi ƙarfi fitina ta fasikanci ta wasu, fitina ta zalunci ta wasu, fitina ta komi ta wasu. ta ga mu a wannan lokaci muke ganin waɗannan abubuwa ra'ayul ayin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce masa habbansa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in yace inni ara inni aral fitani khilal buyutakum ni ina ganin wato fitina tana sauka a cikin ɗakun bisa ga ruhin ɗakunanku a wata ruwaya ya ce ina ganin tana sauka kama waƙi eh, ilƙadar kama yadda ruwan sama ke sauka ashe kenan yana labarta mata cewa ƙarshen lokaci fitinoni za su yawa za su zubo kamar yadda ruwan sama ke zubowa don haka nan eh, a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa waɗannan fitina ta ƙarshen zamani za shi zan ba za a ɗauke su duk gaba ɗaya ba idan wannan ta zo mutane suka yi kuka suka ta roƙon Allah sai ya ɗauke ta amma ba duka ta tafi ba sai a kuma kawo don haka manzo Allah ce yura aluha ba alin sashen wata fitina ita ke sassabtar da sashen wata fitina idan wani abu ya zo mu kuna ganin muninsa sa sai ku yi ta addu'a idan Allah ya ɗauke sai ya kawo wani wanda ya wannan munin kun wannan sai ku ga kuma wancan da wannan in kuka yi addu'a ka ɗauke wata ma ta zo shi amma ma'ana yura aluha ba sashen fitina na sassabtar da sashen wata fitina don haka nan fitina musiba ce sosai kuma duk wanda a musulmi ya yi kokarin tsare kansa da gare ta wato ya nisance ta duk abin da a fitina to ka nisance shi na tashin hankali ne na fasikanci ne na zalunci ne na shirki ne duk ko miye to ka yi kokari ka nisance shi gwargwadon karfinka ya zo a hadisin ummu salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce istiqazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama zata lailatin a wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya falka a cikin kwana firgice ya tashi na cewa subhanallah subhanallah ma za unzila allaila mi wani irin abu ne aka saukar a yau cikin dare min alfitin da hitinoni masu yawa watan ya ga fitinoni da yawa suna sauka wa ma za fitaha min alkhaza'il kuma mi ai yawan abin da an ka bude na taskokin arziki a yanzu sai manzo Allah ya ce ai qazu sawahibatul hujr ku tadda mata cikin dakunan su a cikin kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gwada mai saukar fitinoni da yawa kamar saukar ruwan sama kuma an gwada mai arzikin ƙasa da an ka buɗe mai yawa yace ku ta yadda mata su yi salloli su roƙi Allah tsari daga fitinonin da na gani suna sauka a cikin hadisin ya ce faruba kasiyatun fi duniya ariyatun fil akhira da yawa waɗanda ar masu tura nan duniya za su zan tsirara nan lahira wannan ya nuna cewa waton cikin fitinonin da annabi ya gani an buɗe taskokin arziki dukiya za ta yi yawa masu arziki za su yawa za su yi ƙarfi za su wadata da yawa sai ce amma kuma ba nan abin haɗarin abin faru ba siyatun fil duniya da yawa waɗannan masu arziki a duniya ariyatun fil akhira a ranar lahira tsirara suke wato ba su da komi ma'ana kenan dukiyar da sun ka samu a nan duniya ta zan fitina gare su ta zama musiba gare su sun fitini kansu sun fitini wasunsu don haka nan ah, ah, ya kamata musulmi mu falka sosai mu nemi tsari daga dukkan kowane irin nau'i na fitina ko yaushe ka yi ah, abin nan sallah to ka nemi tsari daga fitinonin zamani da fitinonin karshen zamani ka su same ka kuma kada ka jawo su samu wani suma to daga cikin fitinonin nan a cikin rahamar allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Abu Dawud ya ruwaito daga Abi Musa al-Ash'ari yace manzo Allah ya ce ummati hazihi ummatun marhuma al'ummata wannan al'umma ce wadda Allah ya wa rahama Allah ya mata jinkai mai yawa alaiha laysa alaiha azabun fil akhirah wato bata da azaba mai yawa a cikin lahira azabu hafi duniya abinda azaba ta nan duniya galiban alfitan yawan fitinoni su same ka ko abin nan uh, wazza lazil da girgiza ƙasa wal qatl da yawan kisa wannan sai muka kafara gare su a ranar lahira idan sun ta'i to wannan hadisi wato za kamar akwai wani dan iskali a cikinsa iskalin ko shine kamar yana nuna cewa duk al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ba su da azaba lahira wannan shi an ma'ana ko ba shine ma'ana ba malamai suka ce wannan ba shine ma'ana ba abin da an ma'anar abin wato annabi yana nufin sahabbansa na tare da shi domin cewa ya yi ummati hazihi wato wannan yana nuke na al'ummar da a tare da shi na wannan lokacin wato sahabbansa su sun kahi zama wato bisa ga wato rahama wadda aka wa sauran mutane duka wato wannan kenan ya zama khasatan ga ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai na cewa a'a wannan yana nuna wa wasu jama'a ne waɗanda a tafe su ne sun kahi zama waɗanda za a wa rahama suna tafi nan gaba lokacin da fitinoni sun kai yawa abin nan uquba da masa'ib musibobi suka yawa amma duk da haka suna ƙoƙarin su yi kirdado su tafi bisa ga hanya irin wadda annabi ya tafi da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam kuma wannan fassara ce mai ƙarfi mai kyawu domin annabi ya fassara ta a cikin hadisin da ya bayyana cewa al'ummomin da suka gabace mu sun kasu kashi saba'in da uku wasu eh, saba'in eh, da ɗaya wasu 72 al'umma ta za ta kasu kashi 73 kashi 72 kulluhun finnar illa wahida wato dukkan su suna wuta sai kungiya guda wannan farka kuma annabi ya bayyana ta cewa waɗanda suke akan abin nake akan sai yanzu da ne sahabbaina a shi kaga wanda yake bisa ga abinda annabi yake a sa da shi da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum to shi a cikin waɗannan waɗanda annabi ya faɗa cewa al'umma ce wadda an marhuma za a yi mata rahama waɗannan fitinoni da yawa ba za su same su ba kuma ko da sun same su za su zan kafara ne gare su ga zunuban da sun ka aikata ko kuma ka zan shahada ne gare su a ranar lafira to wannan eh, ya nuna cewa waɗanda suka biyo bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne su yi ƙoƙari su auna aikin su ya tafi daidai da irin aikin da annabi yake akan sa da sahabbansa don su tsira daga waɗannan fitinoni waɗanda annabi ya gani ya ce suna sauka kamar yadda ruwan sama ke sauka wato abin nan ya zan ya tsira daga gare su to bayan sahabban ko kuma mu ce fitina ta farko wadda ta faru a cikin wannan al'umma ita ce fitinar da kashe usman ibn affan radiyallahu ta'ala an wannan ita ce fitina wadda ta fi wace girma ta fi wace muni to sannan daga baya kuma aka yi ta biyuwa da fitinoni iri-iri fitinar kuɗi fitinar mata fitinar shawa fitinar wane ne duk ga sunan to hadde galiban mu a wannan zamani da fitinonin sun kai yawa sai ka kasa ma bayyana cewa wace irin fitina ta karhi a wannan lokaci namu menene ya zama fitinuwa gare mu a wannan lokaci domin fitinan mata ga ta nan fitinar kisa ga ta nan kashe-kashe fitinar dukiya ga ta nan amma in kai nazari za ka ga musiba da fitina ga dukiya ta haiko wace karhi don haka a wani hadisi matsala yana cewa inna likulli ummatin fitinatan wa fitinatu ummati almal kowace al'umma suna da fitina wato abin da aka fitine su da ita fitinar da aka wa al'umma ta su ne dukiya su ne kuɗi za ka wannan babbar fitina ce don haka kowane ma'anan ya yi ƙoƙari ya auna ya auna abincinsa ya auna sana'arsa ya auna abin da yake samu kada kawar duniya ta buɗe masa idanu duk abin da lauje ya yi haƙi ne to kada ya zan haka nan to allah ka tsare mu kuma ya muna kariya to Allah ya ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har yazan babu wata fitina to fitina nan a shirk ko kuma sauran abubuwan da muka bayani wa kuna ad-din kulluhu lillah addini ya zamo dukkansa na Allah ne kurum wato ya zana khalisan duna ghairi Allah kawai ake bauta ma ba tare da wani ba wato ku yi wannan wannan shine abin da ya zama alkhairi gare ku Allah ce fa'inan ta hau idan suka tuba su masu kashe su ko masu kafirci wato ko masu fada da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tuba to wannan ya zama alkhairi gare su shikenan sun dawo daidai da musulmi kuma Allah ya yafe musu abin da ya gabata kamar da ya fada fa inna Allah haqiqa Allah bima ya amaluna basir mai gani ne ga abin suke aikatawa duka ya sani abin da kafirai ke aikatawa ko abin da makiya addini ke aikatawa to Allah ya sani fa'in tawallau idan suka juya baya wato daga imani su haƙe fa'alamu ku sani inna Allah maulakum Allah shi ne mai taimakon ku musulmi ku dai ku rike abin nan gaskiya ku rike addinin nan naku abin nan kada ku yi wasa da shi ni'mal maula madalla da mai taimako ni'mal nasir kuma madalla da maula wato majibincin al'amari kuma ko kuma madalla da zan Allah shi ne majibincin al'amarin wa ni'mal nasir kuma madalla da mai taimako shi domin ba mai taimako kamar ubangiji تو ci gaba wa'alam واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير تو سيما كذا dawo bin nan ubangiji ya maida magana kuma ga abin da aka fara su ta farko cewa na a kanar anfal suna tambayar ka game da ganima ta yaƙi wadda aka samu wato tawace kaga tun wannan lokaci ba a raba ta ba sai yanzu Allah ya bayyana ko tawace da za a raba wannan ganimar kuma mun faɗa cewa wannan ganimar wannan abin nan yana daga cikin abin da Allah keɓance wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ita sauran al'ummomi duka ba su cin ganima to ita ganima malamai na cewa shine dukiya wadda aka akarin aka kwata ko aka rinjaya ga kafirai aka amsa a wajen lokacin yakin su ana yaki da su aka abin nan ribanta da gare su wannan kuma ya hada duk abin da aka samu komai zama sa kalilan in dawaki ne in takubba ne in kuɗi ne in shanu ne in wane ne duka to wannan shine ganima akwai malamai wasu suna cewa da ganima da fai'a duk kusan ma'anarsu guda amma wasu na cewa wannan na da bambanci wato akwai fai'a sannan akwai ganima fai'a shine abin da aka amsa ga hannun kafirai ba ta hanyar yaƙi ba kamar abin da an kai sulhu da su su biya suna zaune a cikin ƙasar musulmi da abin da kafiri ya mutu bai da magadi to wannan shi ake kira fai'a sai a sanya shi a cikin baitul mali a sarkin musulmi ya debi yadda ya kamata a yi da shi wato a sanya shi ga masalih na abin na musulmi sannan akwai jizya kuma akwai haraji wanda ake aza musu to duk wannan bai cikin gani ma yana cikin fai'a ga wani kauli wasu kauli kuma na ɗauka ta duk abu guda ne domin yana koma duka ga masalih na al'umma wato duk yana cikin kudin kasa wanda ake samu kudin shigowa kuɗin shiga wannan kuma fassara ce wadda yake tana da yawa a wajen malamai idan ka diba mazahib da malaman masabobi sun bayyana ra'ayoyinsu game da ita da sauran wasu jama'a daga cikin salaf to Allah ya ce nan wa'alamu ku sani anna maganin to haƙiƙa abinda kun ka ribanta na yaƙi wato kuka tafi yaƙi a wajen tsakaninku da kafirai kun ka same shi min shay'in na kowane irin abu komi zama ne kaɗan ko da ya giya ce ko da da baibiya ce inda kun kare ban tota to ga da za a raba ta ba a ce ku raba tsakaninku ba ba a ce ga abin nan ba a ga yadda Allah da kansa ya jibinci raba ta kamar yadda ya jibinci raba kuɗin zakka a ya ce fa'anna lillahi hutu ku sani Allah yana da humusinsa walin rasul haka nan manzon Allah yana da humusinsa cewa wannan Allah yana da humus shi shine ɗaya bisa biyar don haka duk abin da aka samo na ganima komi yawansa komi zamansa kaɗan sai a kasa kenan kashi biyar to kashin nan ɗaya to eh, wanda shine humusin da za a cirewa a raba kamar nan ne da Allah ya raba shi sauran kashi hudu ɗaya bisa hudu shi kuma nan ba a faɗe shi ba amma za mu yi bayanin sanin gaba kaɗan insha Allah to wannan kashi guda ɗaya bisa biyar to falillahi na Allah ne waliyar rasul kuma na manzon Allah ne to cewa nan na Allah ne da manzon Allah shin za a raba shi ne biyu a ba Allah nashi a ba manzo Allah nashi ko kuma dukkan su abu guda ne na Allah na manzo Allah ne na manzo Allah na Allah ne me ake nufi da wannan to wasu malamai na cewa nan falillahi khumusuhu Allah yana da khumusin sa naka sai a cire rabon Allah rabon Allah sai a bayar da shi ga abin nan ga ga rayar da Ka'aba a wannan lokacin haka malamai ke cewa sai a bayar da shi ga raya masallacin Ka'aba wato yanzu duk abin da za a yi na rayar da masallacin kaba na gyaranta da eh, shararta da wane ne cikin wannan humusin za a sanyawa wasu na cewa a ba bambanci tsakanin eh, lillahi wa rasul duk abu guda ne za a sanya shi ga maslaha ta, musulmi don haka nan gyaran kaba ya shiga a ciki da sauran gyaran masallatai da suka suna cikin wannan eh, kashi ɗai bisa biyar na wannan to sannan kashi na biyu wanda za a yi bayan an raba nan an ka ce a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma nan aya abin da tace fa lillahi walir rasul sai tace wa lizul qurba nan wa zul qurba na yan'uwan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama ashe wancan kashi kenan ya koma ah, na Allah da manzon Allah zan abu guda kenan don haka sai a sanya shi ga hannun manzon Allah ya kasashe da ah, abin nan ya ya ya to wani ba haka nan yan uwa su ma na kusa wato yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma za a ba su suna da nasu kaso a cikin wannan humusi na yaki da anka samu yan uwan annabi nan sunna ta tabbatar da cewa su ne banu hashim da banu muqallib wato za a ba su wannan rabo a ce ga naku kuma cikin ganimar da anka samu ta yaki wannan kuma za a bin a raba tsakanin su gwargwadon hali wasu na cewa nan sai a yi kamar yadda ake rabawa gado komi yawan sai a tara su a yi lizzakari misal hazil inda namiji rabo biyu mace rabo guda wasu na cewa a'a a daidai da ya taso a raba ko kuma wasu na cewa a'a gwargwadon yadda shugaba ya ga ya dace a yi wanda ya fi wadata a bashi wanda abin nan gwargwadonsa wanda adda talauci a bashi gwargwadonsa gwargwadon da yadda maslaha ta hukumta to wannan shi amma annan zai qurba a wal ma wal masakin haka nan marayu su ma ku ba su. masaki ne da marayu waɗanda ba su da uba sun mutu suna ƙanana banda wanda yake ya balaga wanda ya balaga shi bai cikin abin nan marayi wani masaki na kanan miskinai waɗanda ba su da abin da za su ci wato miskin wanda yake baya da abin za ci kullum sai ya je nema to shi ma a ɗiba cikin wannan ganima ta yaki a bashi gwamna sabil dan hanya wanda yake matafiyi guzurinsa ya ƙare shi ma sai a ɗiba a bashi wato wannan shine rabon da aka yi in muka diba a nan aya ta kasa wannan rabo kashi nawa kashi nawa an ka kasa mana nan kashi shidda ko ko kashi biyar kashi biyar ah, falillahi humusahu walin rasul in ka bambanta da wacin fasara kenan in ka sasu guda kuma ɗaya kenan wali zulkurba wali yatama wal masaki wa min sabil biyar in ka sanya ah, abin nan kenan ah, lillahi walin rasul su zan guda sun zan biyar don haka malamai suka yi khilafa wasu na kasa su kashe biyar wasu na kasa kashe shidda to kaga bai faɗi nan an ce gaɗin da za a ba to sauran wancan kashe hudu wanda ya rage tunda an kasa abu kashe biyar an ɗebe kashe guda akwai sauran kashe hudu to shi kashe hudu can ya za a yi da shi shi kuma to shi wancan kashe hudu za a raba tsakanin waɗanda sun je jihadi duk wanda ya zo jihadi ya shiga cikin yaƙi to yana da rabo a cikin wannan kisa a cikin wannan abin nan nashi don haka ita ma sunna ta bayyana ne yadda ake rabawa wato wanda yake ya yaƙi a ƙasa bai da doki wato abin nan eh, eh, da hausa na ce mai dakare ko eh, wanda a dakare amma dakare ai zagi ne mun gani abin nan a sokoto ka ce mutum dakare ka zage shi wanda yake bai bisa doki yana tafiya ƙasa to shi sai a ba shi kashi guda wanda za a rabawa wanda yake yana da doki dokin sane ya hawa je wajen jihadi to za a bashi kashi uku doki kashi biyu shi kashi guda kaga doki nan za a bashi kashi biyu wato za a bashi rabon mutum biyu sannan shi a bashi kashi guda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya raba abin nan yakin khaybar da aka yi to yana yiwa a samu mata da yara ƙanana sun bi abin nan mutane a wajen yaƙi don su taimaka to su kuma za a ba su ko ba za a ba su ba za a raba da su ko ba za a raba da su ba to sunna ta tabbatar nan ba za a raba da su ba watan ba za a yi musu kashi idan sun kai yaƙi ba a ce ku ɗauki na kashi amma za a ba su haƙƙul ayin za a ba su bakin tumbi abin nan wato nasu rabo me muke fassara shi da Hausa wato yurdahu lahum za a ba su abin nan ko ku ce mu za mu ce mishi eh? za a ba su nasu rabo dai za a yi musu a cikin wannan rabon sai a ɗiba a ba su wato yara ƙanana da mata waɗanda suka halarci wannan to shina yau kuma wurin jihadi din a samu kaya wanda ke ba kuɗi ba kamar kasa ko gida ko wani abu a ribanta da gare su to shi ya za a yi da shi to wannan malamai su ma suna da bambancin ra'ayi a kansu suna ganin sai a sanya shi ga hannun sarkin musulmi shi zai ga abin da ya zama maslaha idan za a yi raba shi kasa tana da yawa a raba a ba kowa ya gina gida ko ya gina dakin zama idan kuma maslaha ta yi a bar shi waƙafi to sai a bar shi wannan to wannan shine rabon da ya abin nan shari'a ta tabbatar game da ganima wancan na farko musulmi guda Allah ya raba shi wannan kuma ga yadda sunna ta raba shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ce ku yi wannan rabon wada mun ka tsara shi in kuntum amantum billahi idan kun san kun yi imani da Allah to ku yi ku abin nan ku bi wannan rabon kun yi imani da Allah wa ma anzalna kuma kun yi imani da abin da mun ka sabkas abdu nabi sa ga bawan mu yawmul furqan ranar da an da gaskiya da ƙarya shine abin nan ranar badar yawan baltakar na ranar da ƙungiyoyi biyu sun ka haɗu ƙungiyoyin eh, musulmi da na kafin rai wallahu ala kulli shay'in qadir haqiqa Allah mai iko ne bisa ga dukkan komi wato shi ya rarraba wani abubuwan nan to ku raba su haka nan to ci gaba إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم to sai ubangiji ya koma wato bayyana ma musulmi wata irin ni'ima da ya musu da baiwa gabanin yakin badar ya faru don su tana da ita kuma su yi godiya ga Allah Allah ya ce iz kuma wato ka ambata ya Muhammad ga ambata wa musulmi wato iz antum lokacin da kuke bil urwatid duniya wato kuna saman abin nan tudu na, na kusa ga Makka wato lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hito daga Madina ya taso ma inda za su yakin Badar su kuma mushrikai sun taso da Makka sun zo kaga muminai Annabi da sauran sahabbai sun hi kusa ga Madina su kuma kafirai suna nesa daga Makka wato kenan wannan ni'ima ce babba wadda kamar za mu gani daga karatun wato lokacin da kuke domin al'udwatu ana fasara shi da ma'ana biyu ko ya zan abin nan tudu almakanul murtafi tudu wanda yake eh, maɗaukaki haka ko kuma shi zan rahi da ana fasara. wato kuna kusan rahi na kusa ko tudu na kusa ga madina su kuma wahum bil urwatul quswa su kuma suna tudu ko rahi na nesa da gare sun yi nisa daga makka sun taso ma abin nan sun baro garinsu da nisa ku kuma kuna kusa ga naku gida wannan ma ni'ima ce an kai muku waton warrakabu asfala minkum waton ayari wanda yake kun ka biyo don ku tare na Abu Sufyan shi kuma yana asfala yana kasan ku yana kasa da gare ku waton ma'ana ku kuna kusa ga Madina su kuma sun taso da sun yi abin nan sun taso da nesa daga Makka sannan ayarin da kun ka zo ku tarba shi kuma yana gehe bai wajen ku bai wajen su don haka nan ayi samu masu lale ya wuce wato wannan ke na ayari na abu fiyan abinda a hikimar wannan da allah tuna musu wato yana kara ƙarfafar da karfi gare ku don kuna kusa ga gida su kuma suna nesa ga abin nan ga nasu gida wato eh, eh, wa rakabu asfala minkum wato ayari yana ƙasa gare ku allah ya ce walau tawa adtum da kun yi alƙawalin cewa ku haɗu a nan to la ikhtilatun da kun saba ma alƙawalin naku wato wannan hikima ce Allah ya muku ya koro su suka yi wannan kuma kun kai hito kun haga mu babu wani eh, abin nan alƙawali su ba ku san za ku gama da su ba su ma ba ku sani ba to haka na wata ni'ima ce Allah ya baku anan Allah ce da kun yi alƙawali wa artum da kun yi alƙawali la akhtalabtum da kun saba hilmi a daga wannan alƙawalin wato da kenan kun yi alƙawalin cewa mu haɗu anan sannan kun ka tsinka yawan su to da kun saba da za ku ga abin yi muku nauyi ku tarbi irin su su kuma kenan da sun ga kaɗan nan ku da sun yi abin nan alfahari ce ai wannan ɗan kaɗan ne za mu lokaci guda za mu gama da su to sai Allah ya muku wannan walakin sai dai Allah ya ce sai dai Allah ya yi nuhi liyaqalillahu amran Allah ya hukuntar da wani al'amari wanda ke kana maqulan ya zan sai aikata shi wato ma'ana kenan ya abin nan ya jawo ku kusa su kuma ya nisa da su daga gida Allah ce ya yi haka ya halaka man halaka an bayyana don wanda ya halaka halaka bisa ga hujja wa ya haya man haya an bayyana sannan wanda ya rayu shi rayu bisa ga hujja wa inna Allah illa sami'u haqiqa Allah mai ji ne alimu kuma mai gani ne wato Allah yana ji kuma shi na ganin abin da suke dabbartawa na dabarunsu kuma shi na ganin ku abin da sa yana ganin za mu kwana ga wannan aya ko saura minti nawa to mu tsaya nan to akwai tambayoyi da yawa lakin yau eh ba nishadi سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أتمنى أقول لك شيئا مجمل لك سجود بعدية وما تدعونية. بنا كن جارا شو ما بسيب بنا هك ما بيجي تون سكن لازم ما ترى تون كي يوم نبي تون لازم بيجي ما نكاشي لون تبغي كشوا هون ليك سيدا تبع أديا وكمته كليا إذا زي زمان زي كن تبيا وكم زي جنيا أدي سلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadisin yi sahwi da aka ruwaito an ruwaito shi a mafi yawan hanyoyin shi gaba ɗaya babu inda an ka ambaci annabi ya yi tariya ko bai tariya ba sai a hanya ɗaya hanyar muhammad ibn sirri muhammad ibn sirri cikin ɗaliban shi da yawa da suka ruwaito hadisi akwai wanda aka ce ma ash'af bin sulaiman sai ya ce da ya gama sai ya yi tariya sannan ya sallame amma ashas bin Suleiman baya da karfi wajen hadisi yana da rauni don haka hadisin ba'ifi ne abin da ke ƙara tabbatar da cewa hadisin ba'ifi ne shine muhammad ibn Sire wanda ke shine malamin shi wanda ya rawaito hadisin daga abu huraira dama an samu matsala ne ga hadisin nan na abu huraira na kissar dulya ne an zo an tambaye muhammad ibn sirin aka ce wanda ya yi tahiya yana wanda ya sujudu sahu yana yin tahiya ko bai yin tahiya sai muhammad bin sirin ya ce yayi tahiya ya fi soyuwa gare ni amma ban ji kowane hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayi tahiya ba kun ga ɗazu ɗaya daga cikin ɗalibai ne ta cewa ya ce annabi ya abubuwan ya ce annabi ya yi ta ko yanzu shi an tambaye shi ta hanyar ingantacciya an ce wanda ya su zuwa sahu zai yi tahiya ko zai yi tahiya ba ya ce ya yi tafiya ya fi soyuwa gare ni amma ban ji komai ba na hadisi daga manzo Allah cewa ya yi tafiya wani yana cewa waccan riwaya ta Ashaf bin Sulaiman da'if ya ce sadaka babu hiya ga hadisi ingantacce ga wanda ya yi sujudu sahwi wallahu ta'ala abubuwan nan na bari sun lalace haka muka ta karatu ba amma da shi kuma ana karanta tasbihin da ake cewa subhana rabbil a'la wa bihamdihi a cikin wannan sujuda guda biyu na kamliya da fadiya eh ana karanta su abubuwan da ake karantawa a cikin sujuda a cikin sujuda su ma ana karanta waɗannan tasbihan abubuwan da ake karantawa nace domin riwayar subhana rabbil a'la wa bihamdihi da subhana rabbil a'la wa bihamdihi tana da rauni ta subhanahu a subhanahu rabbil tana hanyoyi guda tara dukkanin su basu inganta ba amma ya hada su gaba ɗaya za su inganta subhanahu rabbil ala amma cikin su akwai bihamdihi amma bihamdihi gaskiya ba ta inganta ba a wajen su wajen ruku'i musamman subhanahu rabbil azim wa yi amma dai insha Allah abubuwan da ake karantawa a ruku'i da sujuda ana karanta irin su buhun kudusun rabbul malaikatu wa ruhu ya inganta subhanahu rabbil azim shi ta inganta subhanahu rabbil ala irin irin subhanakallah rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li duk abin da ake karanta a ita ma za a karanta wallahu ta'ala wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na neman karin bayani shin wanda yake tibari ina aka ce an ga wata wato wata sallah shin sunna ne ya je gida daga baya je ko ko sai ya je idi sannan ya je gidansa a itikafin da ya cikin ramadana da an ga wata itikafi ya kare amma ko annabi san sai yakan bari sai na idi ya shiga gida ya yi wanka ya fito amma inda itikafi zai iya karewa bayan da an ga wata tunda cikin azumin watan ramadana ake itikafi da haka babu iskali shi a nufi gidan shi da masallaci waje ɗaya ne amma da an ce an ga wata to itikafi da ake cikin azumi ya kare don yanzu ana cikin azumin wata shawwal ne ana cikin watan shawwal ne ba cikin watan azumi bane kuma ka dauki itikafi cikin ramadana wallahu ta'ala Ah. aski ko baba <laughs> ko aski ya fito wani to ban sani ba wallahi ba babu wanda ba wanda as sunna ko aski ko baba ba wanda as sunna dukkanin su ana yi ne domin domin shan iska kawai ko aski ma gaba ɗaya tonton da ɗaya wanda wancan yayi shi ma ba a matsala da yana taɓa kan shi shi ma ana yi misali aski duk lokacin da mutum ya gada ma ƙauli mafi inganci ana yi wannan shi ne ƙaunar ɗayan masalata akwai masu ganin babu kyawu a ita mu sai an je aikin hajji da da umra amma dai insha Allah ana yi domin hadisi su inganta annabi sun san yawa wasu yawa guda biyu aski kamar yadda yake cikin sunan Abi da kuma ya sa wani yayi aski lokacin da ya musulunta ya ce mai azil an ka sha'arar kufu idan yana halatta ya aske shi ma wallahu alam amma jingina shi da sallah ko jingina shi da idi wanda bai da wani alaka bai da wani asali wallahu ta'ala wannan shi assalamu alaikum wa rahmatullah ce wannan mutumin da an ce hadisi an ce babu sallah da wanda bai karanci fatiha ba ya ce ba da wanda yake bin liman musamman da sallar juma'a da asuba da magariba da shawarar da ake bayyanawa wannan matsalar mai sabani ce da yawa mun yi ta cikakken bayani a karatun sunan abi dawud da karatun sahih bukhari da karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai karanta ba sallah ta ba ta baci amma akwai saɓani ana karantawa ko ba a karantawa mafi yawan malamai sun tafi cewa ana karantawa to annabi san sanan cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab da jiyo wani na wani ya ji wani ya karatu tare da shi sai ce ɗayan ku ya karatu tare da ni halal sai wani ya ce ni ni karatu tare da kai ya rasulullah sai ce kada ɗayan ku ya karatu sai da fatihatul fita. kuma yana magana da mamu ne daga baya aka koma mai haka nan sai ya ce ɗayan kun kiyaye hadisi na farko ko hmm. annabi sai yana sallah sai ya ji karatu ya kage mai da ya juyo sai ce musu halin cikin wani ya yi karatu tare da ni sai wani ya ce ni ne karatu da kai ya rasu da sauri duk dukan suka ce da sauri muke karatu bayan ka ya rasu sai ce kan kuyi karatu bayana sai da fata ta fita kun ga annabi ya tabbatar musu suna bayan yi masu karatu da mata kitab wata ran annabi na karatu ya karanta sabbi sai ya kage karatu ya kage mai bayan ya gama sallah sai ya juyo sai ta halin wani ya yi karatu tare da cikin ku sai wani ce ni ni karatu da tare da kai ya Allah sai ce na ce misa ake jayayya da da qur'ani bai ce kada ku sace karanta bai ce musu komai kun gana farko ya ce su karanta da mai da fatihatul kitab na kuma sai dai hasara ce na ce misa ake jayayya da karatun ƙur'ani sai abu ya ce sai mutane suka daina karatu inda liman ke bayyana wa. tun daga sannan sai mutane suka daina karatu inda liman ke bayyana wa sai suka ce wannan yana nuna cewa kenan ilimin na bayyana wa ko fatihatul kitab ba a karantawa to matsala an samu wani hadisi cikin sunan abi dawuda wani ya tambaye abu hurara ya ce mai in ina bayan liman ya zai yi zan karanta abu hurara ya zo na ce ma jama'a annabi sansa ya ce babu sallah ga duk wanda bai karanta fata tun kitab ba sai wani ya tambaye abu hurara ya ce to ni ina bayan liman ya zan yi sai abu hurara ya ta haka sai ce ikraha fi nafsika ya farisi ka karanta cikin ka kai asirce in bayan liman kake kaga abu hurara yana ba da fatawar cewa me ayi ko bayan liman sai malamai suka ce can da abu hurara ya ce sai mutane suka bakkara tu bayan liman yana nuhin suka bar karatu bayyane suka dinga yi bayan fatiha kuma a sance ala kulli halin wannan matsala ce mai sabani in ka karanta ka bi ra'ayin wasu malamai akan hujjar su in ka bari kuma ka bi ra'ayin wasu malamai irin wannan baya bata sallah ko baka yi ba amma dai ya Allah karanta fatiha ya fi insha Allah ko a sance ne karanta ta zai fi fita wallahu ta'ala wani ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce malam mutum da yawa ya kari ranar juma'a da janaba sai ya manta bai wanka ba amma lokacin sallar juma'a sai je wanda juma'a kuma yake saba yi ya je sallar juma'a sai can bayan wani lokaci ya tuna cewa lallai ya wa gari da janaba mun bai yi wanka ba kuma wannan juma'a da ya isa tun da niyyarsa wanka juma'a ce a a janaba ai bai yi asuba ba kenan bai yi asuba yayi asuba ba da wankan ba kenan ya ce wa gari da ai haka ne dole sai ya koma yin wankan janaba ya yi mai sallar asuba da ta wuce sannan kuma ya yi sallar azhar sallar eh, wanda an kai da wankan janaba da akwai janaba wannan sallar ba ta yi ba ko da lokaci ya wuce ya tafi dalili shine abin da ya tabbata cikin wanda imamu malik cewa umar radiyallahu anhu ya yi sallah da mutane sallar asuba sai da rana ya tafi gona ce da ke sarri ko da ya je sai ya diba sai ya gama ni ga tufafi ne sai ya ce tun lokacin da aka shugabantar da ni jama'an musulmi ban taba samun tsinatsuwar kaina ba wata al'amura cewa ya al'amarin jama'a su fi saboda shugaba mai adalci ya shigar da ni hannu ina mance kaina sai umar ya yi wanka ya sake maimaita sallah kaga kin wanda yake da janaba ya tuna yayi sallah da janaba zai wanka ya saki mai ta sallah amma ko wankan juma'a da yayi bai yi niyyar wankan janaba ba su kuma ayyuka suna tahiya ne innamal a'malu binniyat don inda ya shigar da wankan janaba da wankan juma'a wancan sai mu ce zai mai ta sallah asuba ne kawai amma ya mai ta asuba sannan ya dawo yayi azhar domin wanda juma'a ta huce shi zai yi azhar kan kauli mafi inganci wallahu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. da game da tambayar da aka yi jiya cewa wanda ya hauka wa iyalinsa na rana a cikin ramadan zai yi kafara a sunnaki to wanda ya ci abinci da gangan ba yaya sa kafara yake ko yake akwai saɓanin malamai wasu kamar malaman malikiya sun yi kiyasi sun ce wancan ya auka ma iyalai ne a cikin watan azumin Magana, annabi ya ce kafara don haka ko wanda ya ci abinci ma zai yi kafara domin me domin Allah ya haɗe su su uku gaba ɗaya cikin aya ɗaya ya ce ba a yi su yace fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayr al-abyad min mai khayr al-aswad min al thumma atimmu siyama ila al-layl kaga Allah ya haɗa ci da sha da jima'i kaga wanda ya yi jima'i an ce ya kafara haka wanda ya ci ko ya sha shi ma za a ce ya kafara wannan shine mazhabin malikiya da wasu malamai akan kiyasin wannan da wancan wasu malamai kuma suna ganin cewa ba sai yi kafara ba amma in ya yi azumi duk duniya in ya yi azumi ta hanyar wasu ba zai ba biya ba kaka da an ce ba a kafara sai ka azumi sauki ne ana nufin aikin da kai yi fuskan da shirka da Allah kana shakanta ma kanka shari'a da kake so Allah ya ce karka ci karka sha ka ci ka sha da dangan wa suna suna ganin cewa ka wuce kai kafara kafara mai sauki ne wanda ya yi jima'i ki na siya domin yana da sauƙi al'amari bisa ga kai da kai da gangan ka abin da kai babban masifa ne ko dai ka ɗauki ra'ayi masu yin ka fara shi ya fi sauƙi suna ganin ka hanyar su kai babban samu kai babban zunubi kaza ko kuma ra'ayin da ya ce baya ka fara ana ganin al'amarin da kai ya yi kusa kai ga shirka da Allah ka wuce a ce kai ka fara Allah ubangiji ya tsare ku Allah ta'ala a bi tambaya da kuke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai a karɓar alƙur'ani da harshen Hausa a cikin sujuda musamman da da farilla ko ya halatta wannan na gaya muku a kafin su kwatu salatin da bai sallar sallar da da ina cewa bai halatta bai an tambaye ni domin mai domin duk waɗanda annabi san sai koya ma addu'a wanda suka suka musulunta su Salman faris da waye babu wanda annabi ya bari yayi da yaren shi ko wani da larabci ake koyarwa amma da bayan ya ji abu abdulhab an tambaye shi ya ce yana halatta a yi kuma ya ba da hujja gamsasshiya cewa annabi sallallahu alaihi ya ce ya liyatakhayyar min ad-du'a ajabahu ilayhi sannan mutum cikin sallah ya zabi addu'ar da ta fi burge shi ne yace to in ba ga addu'ar da ta yi burge ka ga bukatar ka baka jin lagarci sai ka ce ba za ka yi ta ba zaka wallahi musta'an insha Allah wani mafi inganci za ka iya yi da Hausa na dawo da wancan fitowar da nake bidin na yi ta ba da ita ka yi za ka iya yi da yarenka insha Allah wallahu ta'ala tambaya ta ƙarshe mai zai ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce mana idan na zo sallar juma'a na rasa wuri babu inda zauna don sallar juma'a sai gaban liman wato gaban masallaci ko ya halatta in je wurin yi sallah in babu gaba ɗaya babu daga nan har yamma duk ya cike gaba ɗaya babu sai gaba ɗaya to ba babu matsala za ka zo ka yi sallah gaba liman amma yana da wahala ka ce gaba ɗaya babu wata sallah gaba liman gaskiya tana da matsala sosai malamai su gaba ɗaya sun tafi bata da kyawu sun yi sabani akwai ta ko babu ta inda a hanabila babu sallah duk wanda ya gaba liman domin me domin al-iman a ce mai imam saboda ya samu shi daga ama dole ya shiga gaban ka kafin kai ya kasance kana baya ne kuma idan liman ya yi samu matsala misali in sallah azhar ce ka a biyu maimakon ya zamna ya tashi tsaye in kana gaban liman ba za ka sani ba kai sai ka zamna in ka ji ya ce Allahu akbar ka miƙe tsaye sai ka ji ka sami Allahu liman hamidu kaga sallar ka ta samu ta samu rikici don ka yin sallah gaban liman kwata-kwata baya da kyawu to amma in ta kama da duka ko ina an rufe babu ko ina sai nan nan kana iya yi gaban liman sha Allah ya kasance kamar yadda wasu malamai ke cewa makaruhi ne kamar yadda yake a mazhaban malikiya amma dai kai gaban ya bi wallahu ta'ala alam tambayi su kare ko malamin da abuwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله كريم عبادنا الله كسر جد يشبكهم ما abin nan malaman da suka je abin nan aikin umra Allah ya karbi ayyukan suna alkhairi ya kuma maishe su gidajen su lafiya su iske mu lafiya Allah ya samu da rabon ganin gani wajen yin azumi da wannan da kuma tafsiri Allah ka sa albarka ga dukkan zuri'an musulmi baki daya matanmu masu auratayya a gidajen mazajensu suna haƙuri da nau'i na talauci Allah ubangiji ka ba su ladan wannan ibada ta su yayan da suka samu baki daya Allah ya sa ya zama dalilin samun rahamarka ya rabbal alamin Allah baki addinin musulunci na kusa gare mu da na nesa Allah ka san su Allah ka shirya da su wayanda ba su da rabon shari'a Allah ubangiji ka nisantar da su Allah ta nisantar da su سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آه، طيب. جيبي